dama tun lokacin da gwamnatocin jihohin katsina da zamfara suka kaddamar da jami'an tsaro da za su kare yankunan jihohin nasu aka yi hasashen 'yan bindiga za su matsa zuwa jihohin da ke kusa da su da ba a kai ga samar da jami'an ba su rika yin aika-aikar su sai ga shi jiya lahadi da marici an samu labarin tawagar 'yan bindiga sun tunkaro yankunan isa da ke gabacin sokoto dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar isa honorable habibu halilu modaci ya ce bayanai sun tabbatar da cewa 'yan bindigar sun taso ne tun daga katsina su da tawagar su sosai suka biyo wasu wurare na karamar hukumar mulki ta isa sun ka shigo zuwa turba to nan ne suka haɗu da jami'an tsaronmu waɗanda an a garin turba suka yi ɗauki ba daɗi inda babu shakka an fatattake su kuma su ma sun sami nasarar halbe wata mota ta mutane jami'an tsaro wanda wannan shi ya gurgunta aikin jami'an tsaro nan take kuma sun kai masu lahani sun ka jima jami'an tsaro kusan guda biyar wasu suna asibiti wannan abu ya faru misalin karhe biyar na marece zuwa karhe bakwai zuwa har takwas na dare wanda abin ya yi muni kwarai da gaske. Na zanta da wani mutumin Isa wanda shi ma tabbatar min da aukuwar lamarin. Da suka kwakwanta bakin gurbi shine sai suka tura kamar mashin uku sai suka je bakin garin turba suka yi harbi sai kaga ai sun yi tsokana kenan kawai sai yan banga su kuma suka dauko motar su da mashina suka gangaro suka biyo su. Bewar da suka yi mun sun shigo cikin garin A kai a shiga garin bakin gurbi ashe suna nan sun kwakwanta gurin kawai sai dai wuta in gaya maka. direban ma da ya ja hilos din yana zuwa kawai aka rufe shi da harbi karshe haka ya afka cikin su din wallahi gaskiya dai fafata ta yi zafi tsakanin su kuma an kashi yan ta'adda sosai in dan kashi amma gaskiya an rasa jami'an tsaro na civilian GTF gaskiya su ma kama an kashi adadin su ya kai guda uku ko hudu haka to yanzu wani yanayi jama'ar wuraren suke ciki sannan waɗanda suka samu raunuka suna ina wayanda suka samu raunuka suna nan suna karɓar magani a nan cikin karamar hukumar ta isa a wata asibiti da ake cewa asibitin malam baba sannan kuma yanayin ƙauyen gaskiya yanzu mu jama'a turba ana cikin ɗarɗar kuma hankalin mutane ya riga gama tashi sakamakon 'yan bangar sun nuna cewa tun da ba a kawo musu kayan aiki ba hakan na nuna barazana ce ga rayuwarsu gaba ɗaya. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamarin inda kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya ce suna da masaniya akan wannan fafatawar da aka yi amma rundunar za ta yi ƙarin bayani daga baya kuma kawo zuwa haɗa wannan rahoto ban samu bayani ba daga gare shi. Gwamnatin jihar Sokoto ma tamkar takwarorinta na jihohin Katsina da Zamfara ta ɗauki jami'an tsaro da za su kare yankunan jihar waɗanda yanzu haka suna cin sansani suna karɓar horo ta yadda za su yi aiki akan haka ne mutane yankunan da ke fama da matsalolin ke ganin idan sun kammala karɓar horon to akwai buƙatar su yi aiki tare da takwarorin su duba da yadda dazukan da suka haɗa jihohin suke sarƙe da juna kamar yadda dan majalisar jiha na yankin isa ke cewa tunda kaga a zahiri yanzu waɗannan mutane sun nuna sun haɗa su da ɓarayin katsina da ɓarayin zamfara sun haɗa su domin su yaƙi waɗannan mutane. Yanzu dai fatar jama'ar yankunan bata wuce samar da tsaro ba ta yadda jama'a za su gudanar da lamuransu cikin sauƙi da lumana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.